嗯哼 A da haka ina so in umarci dukkan kunan kowa in ya je gida ya nuna godiyar shi ga abin bauta ta hanyar yi mashi yanka domin a bashi jini shine mun nuna farin cikinmu. Kamar yadda yake faɗi ne. in za ka yi wannan bauta dole ka bauta wa abin nan biyu don haka ina so kowa ya koma gida ya sa a zuciyar shi cewa zai yi wa abin bauta bauta kama abin da na faɗi a baya bautan nan dole ka bauta mu abin nan biyu namu mun gode abin bauta ta taimake ki ga nan na zo miki da shi dalilin da yasa na ce a kira ka saboda ka fi kowa iya sarrafa doki yanzu yanzu nan ina son ka kama hanya zuwa masarautar sarki juda ka gaya masa cewa tukunyar da yake shirin budewa ya dakatar da yin hakan domin bude wannan tukunyar ba yankinsa kadai ba har yankin da za mu iya samun matsala. saboda haka ka tashi kai sauri ka je ka gaya masa kamun lokacin bude wannan tukunya ya yi an gama abin bauta ya taimake ki girgiri abin bauta ya taimake ki ita wannan tukunya da kake gani tana da tarihi mai yawa shanin da ke cikinta ya fi kairin da ke cikinta yawa to amma turjiru abin da abin bauta ya taimake ka waziri ina bayar da cikakken goyon baya don buɗe wannan tukunyar gaskiya ne wanda abin ya kazanta gaskiya ne waziri ni kaina buɗe tukunyar nan shine abin da ya fi dacewa a wannan masarauta je ka wa bakon ya shigo da kaina kuma wannan bakon yake ya shigo magani kai bako daga ina abin bauta ya taimake ka ni ba kura ya garin sarauniya ka ba kai ka tabbata cewa daga garin sarauniya kake na zo ne domin da isar da sako game da maganar buɗe tukunyar da kake so yi ka yi haƙuri kar ka buɗe domin idan ka buɗe wannan tukunyar ba wannan garin ba har wannan nahiyar za ta iya shiga matsala kuma sarauniya tana ma fatan alkhairi abin bauta ya buci zuciyar sauki waziri abin ta ce makika tun da har sarauniya ta sa baki a wannan magana ka tashi ka koma ka gaya mata cewa na yi amfani da umarninta kuma ba zan buɗe tukunya waziri in ka ji sarauniya ta gaya wa magana ka ɗau magana da mahimmanci tun da ta ce kan mu buɗe wannan tukunyar za ta zama annoba a wannan nahiya tamu tabbas akwai abin da ta hango Brazil me yasa baka sa aka fasa bude tukunyar ba kwarai kuwa domin kuwa ba abin da nake gani a ci gawar rama domin kuwa wata rana waziri abin da ya sa na sa aka kira min na san ka fi kowa sanin sirrin wannan masarauta so nake kashe sarki don ɗana gulbi ya samu sarautar wannan masarautar ba zai yi ba kuma ke ci amanar wannan masarautar abin bauta da tsiranki tun da ka fito ta nan sai na kashe ka kuma ɗana sai ya yi sarautar wannan masarautar ba wa sai ya fi ka jin daɗi ka ji abin da ya faru shi yasa ko kaɗan ban so ta ci gaba da rayuwa ba Samir, zo na ce. Wai ke wace irin lalatattun ya ce wadda bata sa abin da take yi ba, ni ka na yi hasara haihuwa. Allah dai shi wadda halin ki. haƙuri innan mu ki bari in miki bayanin abin da ke faruwa ni za ki faɗa ma magana ni har za ki faɗa ma abin da ka faruwa tun da ke zama shashasha ke zama ɗan banza ɗan da ke gada ma tafiya kike yi eh ni ai umfanin ki ni a ranar haihuwar ki haihuwar ki ba ta ma da umfani gare ni wallahi haba innan mu ki sassauta muryar ki ki furta kalaman alkhairi a gare ni sai ki baki san inda za ta kai ni ba <laughs> la la la la ni za ki faɗa ma yadda zai miki faɗa samira eh tunda ke ki haihe ni ba ni na haihe ki ba to in ke ki haihe ni to ki koya man yadda ake wada faɗa gwada ne eh mama ba haka nake nufi ba yanzu idan kika faɗi wata mummuna kalma a kaina za ta hauni kuma idan na lalace ba ni kaɗai ba za ta shafi har al'umma to kin ji ma yanzu har ta kai yar yarki ta ga miki cewa addu'a ya kamata gare ki ba tsinuwa ba samira Allah shi miki albarka san abin da yasa na kira ki na kira ki ne dama magana sarautar ga nika so duk ta halin adu yadda za a yi ya kike ganin za a yi ai wannan abu mai sauki ne in gaya miki in aka bi su ta masalaha bai samu ba kawai sai mu je gurin bokana na a kawo da wanda ya kamata a kawo suwa ke har ma yayan naki in ya ci a wuce da shi a wuce da shi kawai akwai wani kanin babana shu'umi ne saboda yana son sarauta ko menene zai iya yi kan wannan sarauta wannan duk karamin matsala ce in gaya miki kawai da shi a gurin boka na abu ne mai sauki ta ko menene zan yi kuma zan iya in dai zan samu wannan sarauta kamar yadda baba na ya sauka kan mulki ya bani mulki na haka naki zai sauka ya baki mulki ikira duk wani abu na nawa yanzu yana hannunki kar ki damar da rayuwarki ina wannan sosai na ji daɗi sosai ina buƙatan haka kuma menene ni zan iya sarauniya abin da yasa na ce a kira ki ina so nake ba makawar ki shawara game da maganar sarautar nan ta jaye ta bar ma dan uwanta abin bauta ya taimake ki ai ja da baya ba tsoro bane da kike cewa ta jaye ta bar mishi ga kuma kanin babansu ya dawo sannan kuma na ji ke ce fitinanne ne ga wa'yancan gashi to idan ta jaye mulkin nan ya fita daga hannunku fa amma idan kika barta ta buga shi ma ya buga wanda abin bauta ya taimaka ya samu mulkin nan aikin ga ya dawo a gurin ku ko haka ne kin sanya za a yi za mu haɗu da ni da ku mu zo mun shawara mu ga inda za a yi wai ke wace irin ta ya ce wadda bata sa abin da take yi ba ni ka nayi hasara haihuwa Allah dai shi wadda halin ki haƙuri nan mu ki bari in miki bayanin abin da ke faruwa ni za ki faɗa ma magana ni har za ki faɗa ma abin da ka faruwa tun da ke zama shashasha ke zama ɗan banza da ke gada ma tafiya kike yi eh ni ai unhwanin ki ni a ranar haihuwar ki haihuwar ki ba ta ma da unhwani gare ni wallahi haba nan mu ki sassauta muryar ki ki furta kalaman alkhairi a gare ni sai ki baki san inda za ta kai ni ba <laughs> la la la la ni zai ki faɗa ma yadda zai miki faɗa samira eh tunda ke ki haihe ne ba ni na haihe ki ba to in ke ke haihe mu to ki koya man yadda ake wada faɗa gwada ne eh mama ba haka nake nufi ba yanzu idan kika faɗi wata mummunar kalma a kaina za ta hauni kuma idan na lalace ba ni kaɗai ba za ta shafi har al'umma to kin ji ma yanzu har ta kai ya da yarki ta ga ga miki cewa addu'a ya kamata gare ki ba tsinuwa ba samira Allah shi miki albarka to ke kuma yanzu wannan abu ya zama aji a gare ki ki sani cewa Allah ubangiji da kansa ya faɗa cikin Qur'ani cewa ya ku da kuka imani ku kiyaye kanku da iyalanku daga shiga wuta amma yanzu ke makin ki raba ta shiga wuta kokarin tura ta yi kai wal iyaz billahi to malik Allah ya yarda haka ba za ta sake faruwa ba dan allah malam kai haƙuri ke kuma samira ki tashi ki je ɗaki ki sha hura ki zo ki tafi makaranta allah ya miki albarka kyau malam ga waje ka zo ka zauna ko ke fa da Allah haka bai ba Allah ya gada mu gaskiya kuma shi ba ikon binta da amin malam tashi in je malam in kawo maka abinci Allah miki albarka amin na na ji daɗi kai ya daɗi kamar wanga da mace Mande, wai ka san abin da yake kunce min A abokina, bayan labarin ya sha. Abin da yana bani mamaki, a ce duk irin shaharar da na yi wurin wasa da zuciyar 'yan mata. A ce sai wannan ya tsirariyar yarinyar ta buwaye ni, na yi iya kokari na kasa shan kai kana ta shirya bayani ni ban gane yare da ake magana ba ina magana akan samira samira ɗiyan malam mani na yi iya dubara na yi iya dubara amma na kasa shawo kanta abun na bani mamaki ina ga fa sai mun saki layi ba ina abu ba za a yi haka ba dubara za mu yi mata ka gane mu je mu duba cikin abokananta mu bincike ta wani irin namiji take so a ranta idan muka gane kowane iri ne in so ba sai mun bi ta wannan hanyar ba abin da muke bukata kai ta san na kullu wannan irin namiji da take so yana da wuya in zama saboda me ka ga na dai ina son namiji mai ilimin addini na biyu kuma ta fi son namiji mai kyautatawa iyayensa tana son namiji kuma wanda ya san darajar mutane tana son kuma namiji da ya dogara kan gashi ba ka cikin ko ɗaya cikin wayannan halayen da ka girga wanda ke so ba ka cikin ko guda ba ka aikin komai ba ka sana'a komai duk da noman nan da aka tura mu an tura mu gudu haka ka san na sani ba zuwa haka ba saukin abin da duk jirgi ɗaya ɗauko da ni da kai amma ka san wani abu wannan yarinyar ba zan taɓa haƙura da ita ba ko ta wace hanya ko ta ya zan yi duk wahala da zan sha sai na samu wannan yari abokina kenan na san zaka iya wallahi wallahi na san zaka iya <laughs> ai wato wannan abu ya yi daidai kuma na ji daɗin wannan tunanin da ka yi amma ina so ka ƙara akan abin da kai yaya labarin mutanen da ka ƙara sama mana kamar na gaya maka tun daga farko wa'annan mutanen da na tabbatar maka cewa sun jaddada mana da mubaya suna nan sannan an ƙara samun wasu mutum uku wa'anda su ma wasu jigajigai ne a cikin wannan masarautar kaga kututtun yana tare da kai ɗari bisa ɗari marmari yana tare da kai ɗari bisa ɗari kuma ina tabbatar maka wa'annan su ne manya-manyan bayi na sarki wa'anda duk inda suka je sauran kawai biza su yaya labarin shegen nan cillau cillau ka san ita ce a cikin gida ai ita cillau da ita da kututu eh haka an gama haka ne an gama ganin cewa mun samo kanshi to to to to ka ga wani labarin da ka bani nasara tana tabbatuwa hakika muna samun nasara wancan gari naka da suka cika taurin kai eh, na gefen garinka garin cakuda-cakuda za su koma karkashin ka yauwa daman maganin da nake so in abin da ke ka sai ya kamata a dan faɗaɗa ai ai dole ka saka ta faɗaɗa ai ka zabo ya kamata mu je akwai dawa satin ta kuɗi tana saman bishiya ka sha to da tatsumu ka sha ka cika cikinka in ka sha ka cika cikin ka sai kuma ka dau hanya ka tafi abun bauta ta miki ka yanda ka ce haka za a yi to mu je Allah ya kara maka martaba sarki mai adalci Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ni ikon da kuma iyalan magaye sun nuna farin ciki ga sun nuna farin ciki ga duk adalcin da aka yi alhamdulillah rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya bamu ikon yin adalci ko ba komi Allah da kai ne ya ce inna Allah yubbul muqsidina Allah shi na son masu yin adalci shugabanci da ka gani waya gare shi da mutane sun san irin hadarin da aka shugabanci to gaskiya da ba su neme shi ba domin an ce a ra'isul qawm khadimu wanda a shugaban mutane shi kai masa hidima sannan ko ba ko bi shi an ce ran lahira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati ku gudu wanda addawan ga nauyi sai dai addu'a Allah ya gabanin ninka, magana gara ka faɗi dutse ta zama dutse saboda wallahi ko shi ne kwanta kamar in yi bacci abin da ke tunani ga rayuwata nauyin da Allah azam na iyalina a azan zan zo ga wani ubangiji na wurin hisabi haka ne malam bani yana da mutum zai kwanta yana da ke danga ya danga yi wa kansa kusan kafin ya kwanta mafita a nan ɗaya ce inda mutum zai yi lamura na rayuwa ya danga kwatanta adalci yana da kyau mutum ya yawaita istighfari don neman gafara ga wasu kurakurai Allah shi ya yi mana kurakurai mu kuma ya albarkaci ƙasar mu ya ba mu zaman lafiya amin Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amma an ce kana nuna. ina so in sa kai mani bincike kwakwara game da rikicin buda da tarihi ka binciko mani shin wa'ad da haƙƙin mallaka wannan wurin to baba insha Allah yanzu zan shiga ciki in shirya in kama hanya ne madalla Allah ya maka albarka kuma Allah ya bada sa'a wallahi ka rike hagu abu đi này gì wanda ka rike hagu wallahi ka rike hagu lallai wai lallai wai kai kai kai wayo kwakwazo wayo wayo wayo na ya bude malam malam malam mike mike sai malam kai kai kai ta kofar kai kai kai kai abu malam malam babu ruwan mu sai ka biya ke gani sai ka biya mu malam ka ta ka ya wuce mu da kai ya wuce mu da tara amu malam malam muna renin wayo ba abin ke kai malu sai ka biya mu kudin ke kan mu yanzu shi ne ga an ka sai wallahi ko aure ne da malam ke keka wallahi mun zo muna aure da dun mutum mutum malam babu ruwan ka biya mu kudin ke kan malam mutum ba dalibai na duk ba su kashi duk sai mun zana daliban ka duk wanda ya makasi duk wanda ya makasi wallahi na muke ka wato shi ɗan gada an ka ce ga yaran ga wato yau fa gara to lallai

Allah sarki me haɗin da wannan mu ne za iya yi. Samira! ya kai haba samira ba ki ji ana miki magana haba mairu kar ki manta fa daga makaranta muka fito bai kamata a ce mun tsaya muna kula samari haba samira kin san fa habu yana son ki ke dai mai roga mata gaskiya idan kika bari wani kika rasa wannan za ki tafi samun irin wannan a garin nan ai daga duba na ban yi kama da yan matan shi samira ke kadai ce mace da nake bi kina wulakanta ni ki tambaya a garin nan gabaki ɗaya na kowane saurayi yawan 'yan mata